الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا نعم إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبتي إني كرجاني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا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 tafsirinmu da muke yi suratul maryam za mu tashi kisan annabi ibrahim cikin wata mai albarka muna fata allah ya biya muku bukatunku na alkhairi za mu tashi labarin annabi ibrahim annabi ibrahim wato shine annabin allah amma bari ku ji faifayin shi a cikin alkur'ani kadan kace bismillahir rahmanir rahim na'am wadhkur fil kitabi ibrahim allah ya ce ma annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ambata kisan annabi ibrahim wato cikin littafin ka alqur'ani innahu kana siddiqan nabiyya ya kasance wato innahu kana ya kasance siddiqan mai gaskiya ne nabiyan kuma annabin Allah ne idan kana li abi sanda annabi ibrahim ya gaya ma mahaifinsa ya bati ya baba limata ta'budu ma la yasma'u don me yasa baba kake bautawa abin da baya ji wala yubsiru kuma baya gani wala yughni anka shay'a wala yi guni an ka shai'a kuma ba zai amfanar da kai da komai ba shine gunki gunki baya korin kuda gunki in malale ya zo ba zai gudu ba in gobara ya zo ba zai gudu ba in ana ainihin wato ko dukan shi ba zai rama ba kuda in ya sauka a jikin shi ba zai iya korin kuda ba to don me yasa zaka bauta wa abin da ba zai amfane ka da komai ba ya abati ya baba in karja'ani min ilmi hakika ilimi ta zo mini ubangiji malam ya atika wanda ya zo mini wato wanda bai zo daga gare ka ba fattabini atika saratan sawiya ko da ka haife ni fattabi'ini ka bi ni a ka zan shirya da kai siratan sawiya hanya wato wanda ta kasance mai kyau wato ita ce hanyar da za mu samu tsira mu samu aljanna ina laifi mutum ya shiga aljanna ga baban shi ga maman shi ya fi daɗi ina laifi mutum ya shiga aljanna ga malamansa ga abokanin zamansa ina laifi mutum ya shiga aljanna ga matarsa ga 'ya'yansa ina laifi ki shiga aljanna ga ki ga mijinki ai cikan ni'iman aljanna kenan sai ya ce ya abati ya baba kada budu shaytan kada ka bauta wa shaytan baba illa shaytan kana lirrahmani asiya wannan ya kasance ga sarki Allah mai rahama mai sabo ne ya abati ya baba in ya kafu ayya masaka azabun minar rahamani ina tsoron wato kada azaban ubangiji ta safe ka daga sarki Allah mai rahama fa taquna ni shaitani waliya sai ka zama daga cikin shaydanu wato kana taimakon wato shaydanu su zama waliyyanka wato majibincin al'amuranka قال راغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم قال سيد شمس راغب أنت آلهتي يا إبراهيم yanzu kai Ibrahim kai kake kyama waɗannan allolin mu din nan la in lam tamtahi in baka hadu da wannan maganganu da kake gaya min ba arjumannak zan jefe ka da kalami ko kuma da dutse hajirni maliya hajirni maliya kuma ka kaurace mini tsawon zamani mai nisa qala salamun alayhi yace amince tabbata gare ka ya baba fa astaghfiru laka rabbi da sannu zan roƙa maka ubangiji gafara lahu kana bi hasiya ubangiji na kasance mai rangwami ne gare ni Wa ta dilku wa ma da'una min dunillahi zan barka baba da abin da kuke bauta wanda ba Allah ba wa da'u rabbi kuma zan roƙi ubangiji na Allah asa Allah da bi du'a'i rabbi shaqiya ba zan zama marashin arziki ba duk abin da na roƙi ubangiji ubangiji zai yarda to malamai sai suka yi magana wane ne annabi ibrahim a tarihi aka ce annabi ibrahim annabin allah ne wanda ya sha wahala akwai labarin shi a suratul baqara akwai labarin shi a suratul hudu akwai labarin shi a suratul anbiya'i akwai labarin shi a suratul maryam akwai labarin shi a cikin alkur'ani da dama har wajen izu takwas akwai labarin shi annabi ibrahim ga yadda yake malamai suka ce annabi ibrahim shine wato ibrahim ibn tarata ko azara ko azaru ko tarahu wannan duka sunan baban annabi ibrahim ne ko ka ce ibn nahur ibnu wato ibn saruk ibn arkuk ibn salik ibnu abir ibnu shalik ibnu kinan ibnu arkafashak wannan ibnu sam ibnu nuhu alaihi salatu wasalam wannan shine annabi ibrahim dangantakan shi da aka fara sanda ya zama wato ya din aka danganta shi da annabi nuhu waye annabi nuhu a cikin alqur'ani wala kana arsalna nuhan ila qaumi kuna so ku san annabi nuhu kon buce to annabi nuhu ga yadda yake Allah ya ce wala kada arsalna nuhan ila qaumi hakika mun aike mutane mun aike annabi nuhu zuwa ga mutanensa inni lakum nazirun mubin da yazo cikin mutane sai ya ce musu inni lakum nazirun mubin ni me wa'azi ne me gargadi ne kuma mai bayyanawa a gare ku Allah ta'budu illa Allah kada ku bauta kowa in ba Allah ba inni akhafu alaikum azaba yawmin ali ina jin tsoro azaba wato zata kewaye ku me wato azaba azabal yawmi alim azaba mai radi wanda za ta kewaye ku ina jin muku tsoro wakalal mala'un ladina kafaru min qaumi Waɗanda suke manya manya wanda suke jin daɗin wato mulkin su lokacin annabi nuhu yana wa'azi a matsayin shi ba annabi sai suka ce ma naraka illa basharan mithlana ba komai bane face mutum kawai kamar mu wa raka tabaga ba wanda zai bika ka ba daga cikin mutanen mu lallazina hum arasiluna badiyar sai mutane ne waɗanda suke yin abu without thinking ba sa tunani su za su bi ka su shiga wannan addini amma in dai mutum yana yin abu yana tunani to ba zai shiga wannan addini ba haka suka gaya ma annabi nuhu fa wa ma'ana alaina min nuhu da kai da mabiyanka ba mu ga wani fifiko tsakanin mu ba don ba mai kuɗi duka wato talakawa ne dukawa dukawa yan garuwa yan kaza yan kaza wato wato makaskanta su suke bin wannan addini don haka nu idan kana so ka kore waɗannan talakawa bai yiwa mu zo mu yi sahu suna wari muna sahu da su bai yiwa addini shi ba ruwansa addini inda kana da tsarkin jiki da tsarkin zuciya ko da kuɗi ko babu kuɗi shi a wajen Allah shi Allah yana duba zuciya ne mai kuɗi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce talaka mai imani mai tsoron Allah sai ya shiga aljanna wato wajen shekara arba'in wanda za a buga mai kuɗi kuma ana tambayinsa? nawa ka kashe wannan dubu ɗaya dubu ɗaya na a ina ka samo shi kuma nawa ka kashe ta ina ka kashe shi ka yi kyauta ko cosplay ka je ka yi ko kuma ka je ka shiga gidan ba ne ko kuma ka je ka yi kollon kone ga matanka tana jin yunwa baka bata ba ga ƴaƴanka suna jin yunwa baka fi fidin nasu ba ga ƴaƴanka kuɗin makaranta baka ba su ba haƙoƙi da yake kan ƴaƴanka baka sauke musu ba ga ƴaƴanka sun girma suna da manema ka ka aurar da su ka ka ba su ka je kana bushasha da kuɗi menene wannan sai an maka tambayoyi da wannan kuɗi me ka kashe shi ya kai ka samu sai an maka tambaya na'am bal nazunnukum kadhibin kai muna gani ka kai makaryaci ne kawai qala ya qaum yace ya ku mutane na ara'aytu in kuntu ala bayyinatin min rabbi ba ku gani ubangiji ya bani a gare ku ba a bayyane ba ku gani ne wa atani rahmatan min indi ubangiji ya bani annabta wato shine rahama min indi daga gare shi fa ummiyat alaikum ai kufiyat alaikum ya bace a gare ku anulzimkumuha wa antum la karihun ko kuna so zan tilasta muku shiga addini addini babu dole islam babu dole a cikin addini wato la yukallifu Allahu nafsan Allah baya daurawa baya abin da ba zai iya ba la ikrafi dini kuma babu dole a cikin addini la ikraha fi dini wanda bai shiga addini ba shine kalmar la ikrafi dini amma in ka shiga addini dole a maka wa'azi ce maka kinafin babu kyau fyaɗe babu kyau zalunci babu kyau sharri babu kyau hasada babu kyau yafice babu kyau gulma babu kyau annamimanci babu kyau hasada babu kyau dole a gaya maka a cikin addini tun da ka shigo cikin addinin musulunci sai ka ce me ya kauni ya ku mutane na la as'alukum alaihi mala ban tambaye ku wa'azin da nake muku wato ku ba mu lada ku bani lada ba wa'azi da nan muku wato ku bi mazajen ku ku mazajen ku mata ta bi mijinta sau da kafa ta goge ma mijinta faso ainihin wato ko every week kowane sati ladi ta wanke kafan shi ta samu ruwan dumi ta sa kafan shi a ciki ta dan sa gishiri kafan ya jiƙa, ta goge mishi bayan ta goge mishi ta yanke mishi farce bayan ta yanke mishi farce bayan haka nan kuma wato ta shafa mishi mai sa'an nan kuma matan idan miji zai fita ta ɗauko hulansa ta zama madubi in ya saka wannan kaya ta ce bana son wannan kaya ka saka brown ka saka golden color ka saka ainihin wato chocolate color ka saka ainihin dark black dark black da kaza wani kaza haka mata ake so ta zama tsakaninta da mai gida tana daɗaɗa mishi rai tana farin ciki tana faranta masa rai matanka abokin zamarka ne abokiyar zamarka ne ka in ka yarda da aikin matarka tabbas 'yar aljanna ne in mai gida bai yarda da aikin matarsa ba tabbas matar 'yar wuta ne ko ana muzuru ana hana ha maza ana ha mata sai ta shiga wuta ta babbaka wutan Allah kwana ɗayan Allah shekara dubu hamsin ne ya ku mata ku ji tsoron Allah musamman matan 'yan birni ga shi an muku gida kuna cikin jin daɗi ga lantarki ga deep freezer ga freezer ga ainihin wato dispenser ga ainihin ruwan bottle ga ruwan bottle ga ruwan faro ga ruwan gulda ga ruwan <laughs> subhanallah <laughs> ruwan daɗi kenan <laughs> ya za ka yi kawo matan ka giya ai ba a shan giya addinin musulunci Allah ya ce inna malkamur wal mansir ya ayyuhallazina amanu Allah ya ce ya ku wanda kuka yadda Allah Allah ne inna malkamur lalle maganan giya wal maisir da kuma maganan caca wala ansabu da maganan kiba wato kibiya na duba wala azlam wato shine kibiyan duba rijisun min amali shaytan wannan kazanta ne daga aikin shaytan inji Allah buhu la'allakum tuflihu kun nisanci shan giya duk wanda ya sha giya ba zai sha giyan aljanna ba haka annabi sallallahu alaihi wasallam amma in ka tuba baka kara ka tuba mai kyau shikenan malamai suka ce in mutum ya mari fiskan matarsa in ya tuba to za a yafe mishi amma in bai tuba ba bai roƙe ta ta yafe mishi ba to shi ma ba zai shiga aljanna ba ina ri ne da haka kuma mata kar ki sha kwallon mai gidanki ki shaƙe wuyansa ki ce wallahi in baka sake ni ba in kana ƙaunan Allah da iyayenka da babanka da mamanka ka sake ni kuma kin shaƙe wuyan shi kina jan shi ki rike kwalba dole ka kaura miki mari in zai ta nan ki tare shi ta nan in zai ta nan ki tare shi ta nan wannan ba kyau a addinin musulunci ba a yadda matan da ta zagi mai gidanta da gangan ta zagi mai gidanta sai an mai da zagin so goma akan mahaifinta hmm. saboda haka zagin zagin mai gida mai gida na da daraja don haka mata ku girmama mazajenku galibi waɗansu mata idan mijinsu bai da kuɗi ba biyayya an ana biyayya ne ana biyayya da mai kuɗi wannan ba haka bane a addinin musulunci addinin musulunci komin talauci na na na Fadima matar Sayyidina Ali yar gidan manzon Allah sallallahu alaihi sallam taran manzon taran Sayyidina Ali take yi ta tare shi ta karbi kayan shi tana share mishi gumi haka ake so in mai gidanki ya shigo gida hello sir you are welcome how are you how are you sorry sorry to say Tana mishi magana me za ka ci what do you eat menene za ka ci menene za ka sha menene za a kawo maka Za ka yi wanka idan mai kai ruwa ne ta kai ruwa idan mai kunna ainihi ta hita abun nan ne na bayan daki ta kunna idan mai kunna aini a shirya masa kunna AC a kawo vegetable lokacin azumi a yanka masa banana pineapple apple orange a yanka masa a shirya wata milo kankana a shirya masa sannan ga kunu ga tea ga obalti ga milo ga madara a shirya masa a aje masa ga shugaken idan mai shan zuma ne a shirya masa aje masa kuma yana sha tana bashi babu laifi ma ta dinga bashi a baki duk loman da ya za ta dinga samun lada haka mata kuke yi haka kuke yi waye take ciyar da mai gidan da tana bashi abinci ta kai kwana talatin ta daga hannu ga kyautan dubu hamsin kwana hamsin kwana talatin ta yi cur kullum sai ta ɗauki abinci tana bashi tana aika mishi loma yana ci sai haka saude na gode saude sai ya aika ta ce sau na gode talatu sai ya dinga aikawa yana gogewa ita kuma ta ce haba hello sa sorry sai ta ɗauko bakin hijabi shi tana goge masa tana goge masa can idan ya gama loma ya gama haɗewa sai ta ce i love you darling waye take yin haka idan tana nan tana nan mai gidanta ta ɗaga hannu ga kyautan dubu hamsin babu har yanzu da su har yanzu ba har yanzu kuna da saura a soyayya har yanzu ba ku iya zaman aure ba har yanzu ku kara gyara akwai courses za mu karanta muku yadda ake zama da mazaje can gaba kaɗan bari mu je mu ji ne faru ya kawun ya ku mutane na as'alukum alaihi mala ban tambaye ku ku lada ba wato akan wazin da nake muku ina jariya illa ala Allah yana wajen ubangiji Allah subhanahu wa ta'ala wa ana bidaridil ladina amanu kun ce in kore waɗanda suka yi imani saboda talakawa ne saboda walakantattu ne wato ba su da komai ba su da galihu ba san su ba su da mukami in kore su to ni ba zan iya ma ana bidaridil ladina amanu ba zan iya koran waɗanda kuka umurce ni in kore su ba innahum mulaku rabbihim waɗannan talakawa ai masu gama da ubangijinsu ne ku yadda masu kuɗi za ku gamu da Allah haka su al'umma talakawa za su gamu da ubangiji walakin tajahalu sai dai ina ganin ku ko waɗansu mutane ne jahilayya kawai don mutum bai da kuɗi bai saka kaya mai kyau ba sai ku ce in kore shi ya bar addini lallai ina ganin ku waɗansu irin mutane kawaman tajahalul waɗansu irin mutane ne ignoral people waɗansu mutane ne jahilai ya za ku ce in kori mutane don basu da kuɗi don bai saka kayan sakawa ba don bai yi kwalliya ba don bai yi ado ba ai ana so a addinin musulunci mutum ya zama mai tsafta annazafatu min al-imani ko da mace bata da kaya akwai bambancin gayu da kuma tsafta akwai bambancin kwalliya da kuma tsafta mata ana son ko zaninta wato roba roba ne idan ta iya kwalliya za ta iya ta ɗaura wannan ta samu a mata ɗinki fitet tela ta mata ɗinki kar kuma ta je wajen tela ba namiji yana gwada ta ɗan gwada ni ta yi hakan nan shi kuma ya ɗauko ya gwada ta yi hakan nan shi kuma tela in aka samu fasiki sai ya dinga ɗauko taɓin yana gwagwadawa jiki a'a material kayan za ki ɗauka ki bashi je ya gwada ya samu size ɗin ko kuma ke gwada ki gaya mishi size ki? ina fata an gane akwai taurari wanda suke so fasikanci ne amma akwai na Allah sana'an annabawa ne fa sana'an annabi Idris ku bari in mun je zamu mu ba ku labari zamu je tarihin annabi Idris jibi insha Allah zan gaya muku a labarin ko in na zo kan gaya muku Allah ya muku albarka to wannan shine nasaban annabi Ibrahim ya dangantaka wato da annabi Nuhu a Ibn Kasir ya ce a'a wato wannan shine zance mafi inganci annabi ibrahim ya yi zamani da lamaruzu lamaruzu wani sarki ne wanda wato ya kasance mai karfin mulki ya kasance yana kakkashe yara kuma ya ce shine allah kuma ya yi zamani da annabi ibrahim annabi ibrahim ya zo ya kure lamaruzu ya kure shi da ya kure shi sai lamaruzu ya shirya sai ya kashe eh. annabi ibrahim don mai sa annabi ibrahim zai kure shi ba kun san kisan tarihin ba gashi nan briefly a cikin suratul baqara alam tara ila allazi hajja ibrahim fi rabbi Allah ce baka ga wanda ya jayya da annabi ibrahim don Allah ya bashi mulki ba an atahu allahu almulk don Allah ya bashi bangare daga bangaren mulki Ina kana ibrahim sai annabi ibrahim ya gaya masa rabbi alladhi yuhyi wa yumiit ubangiji na yana kashewa yana raya ana uwi wa umi sai lamarin ya ce to ai ni Allah ne ni ne mai kashewa mai rayawan gani nan zan maka zahiri ya dauki yayi releasing wanda aka daure shi life in prison ya sake shi ya ce to wannan na releasing nashi na sake shi ai na kashe na raya wannan kuma sai sare wuyan wannan sai ce to kaga na kashe wannan kaga wannan kuma damar life in prison aka aika ma chief order ya ce ni a matsayina Allah lamaruzu na yi releasing wannan da aka ɗaure shi life in prison wannan kuma na kashe wuya na cire wuyansa don haka ni ne Allah ku zo ku bauta mini sai annabi Ibrahim ce ga kana Ibrahim sai annabi Ibrahim ce ga tambayan karshe fa inna Allah ya'ti bi shamsi min al mashriqi ai ubangiji yana fitar da rana wato ta gabar fati biha min al maghribi sai kuma to kai dawo da ranan idan ta je ta buya ta yi ribas fabuhita allazi kafar sai annabi ibrahim ya kimauta lamaruzu a cikin taron dandazon mutane wallahu la hadil kam Allah Allah ce baya shirar da mutane azzalimai haka ya rikita to daga nan lamaruzu sai kullace annabi ibrahim ya kullace shi sai ya kashe annabi ibrahim annabi ibrahim suna cikin wani gari wanda ake kiranta ur a wurin aka haife shi annabi ibrahim kuma annabi ibrahim an haife su a gidansu su uku ne a gidansu su uku ne aka haife su akwai wato zan kirga muku sunayen wanda aka haifa su uku ne amma annabi ibrahim shine babba to ibnu kasir ya ce an haife annabi ibrahim a wata gari wanda ake kiran ta'ur ƙauye ne amma yana cikin wato yana kusa da wato sitin sitin wato ita ce babil babil nan ita ce farkon ƙasa a duniya farkon birni a duniya annabi adam ma ya zauna a babila din ina ba ta an gane to annabi ibrahim yana zaune a ur to sai ya tashi daga nan tunda suna zaune da gidan inda lamaruzu yake urdin yake mulki nan palace din shi take sai ya matsa ya bar wajen saboda ya san za kashe shi kaga ba yanda zaka yi ka tashi daga kauye in zaka yi tafiya sai ka je birni kafin ka hau mota ma'ana ya je ya hau jirgi ko abun hawa saboda haka sai tafi babila da ya je babila daga nan kuma babila na kasan iraki a yanzu wato babila sunan sai ya je wajen ya gudu domin yana kokari ya gudu wato da imaninsa domin kar a kashe shi wasu suka ce a'a sunan wato sunansa ana kiran shi hurran ko ahawa awaza ko wato shi lamaruzun kenan kun gane ko ana kiran shi wato eh, eh, eh, sai tafi wato sai tafi hurran daga nan sai tashi sai tafi hurran shi annabi ibrahim da ya tafi hurran ko kuma hawaza sai tafi na kasan iraki a yanzu aka ce kuma annabi ibrahim yana da yan uwa wato guda biyu <clears throat> bayan shi su uku ne an ce shi ne babba annabi ibrahim kamar yadda na gaya muku dan uwansa na farko ana kiran shi hur sai na biyu wato shi ne wanda ake kiran shi haran haran shi ne baban annabi lut shi ya haifi annabi lut kenan annabi ibrahim wato uh, annabi lut yana kaman ɗane gare shi shi babbansa ne ina fata an gane kun gane ko annabi ibrahim babban annabi lud ne saboda haka ina kala ni kaumi amma ta musu mana kissan annabi nuhu ludu annabi lud lokacin da ya gaya ma mutane sa satuna alfahishata wa antum tubsirun yanzu ku za ku zo ma mutane wato ta baya kuna luwaɗi da su don ku samu arziki ko mulki ko mukami ko kwarjini ko ɗaukaka ba ku san wannan alfasha ba ne wato alhali kuna gani wannan babu ke ku je ku aure 'ya'ya mata. Kula ta tuna tatuna rijala sha'atan min dunin nisa me yasa ba za ku je ku aure mata ba ku je ku dauke sha'awan ku sai ku bar maza sai ku bar ƴaƴa mata sai ku je kuna saduwa da maza ta dubura don ku dauke sha'awan ku balantum kamun tajahalu kai ko waɗansu irin mutane ne jahilai ya za ku je kuna ko matanka ne idan ka kwanta da ita ta dubura ka yi ludu haramun ne a addinin musulunci ina fata an gane mm. amma a addinin musulunci ba hana matan mutum wato ta yi mishi dukan waɗansu style da za ta yi mishi ba a addinin musulunci wannan ba hana ba kamar yadda alqur'ani ya faɗa nisa'ukum harsul lakum fa'atu harsul lakum annashitu muqaddimu li anfusikum a karkashin wannan aya to dan haka kenan sai annabi lut ya gaya musu wannan maganganu to annabi lut shi yana na matsayin annabi ibrahim babba ne ga annabi lut sunan baban annabi lut wato shine faran haran kun gane ko saboda haka daga nan annabi ibrahim an ce waɗannan dukkansu a mulkin lamaruzu aka haife su lamaruzu ga nasabar lamaruzu lamaruzu ibnu kan'an ibnu kusha ibnu sam ibnu nuhu alaihi salatu wasalam kaga lamaruzu wato jikan annabi nuhu ne lamaruzu jikan waye annabi nuhu jikan annabi nuhu ne saboda haka wasu kuma malamai suka ce kaman abu abu sa abu sa'ud abu sa'ud a cikin littafinsa na tarihi wato a cikin littafinsa na tarihi ya ce a a lamaruzu ga nasaban shi lamaruzu sai ya ce lamaruzu binu binu kan'an binu san ɗarik binu lamaruzu ya ce haka nasaban shi ya sake cewa a a ba ga nasaban shi binu kushai binu sam binu ibnu nuhu ya ce wannan shine haka nasaban dai lamaruzun da kuke faɗa binu nuhu alaihi salatu wasalam wato yana daga cikin wato jikoki na annabi wato nuhu suka ce kabari ya ce lamaruzu nasaban shi ana kiran shi lamaruzu ibnu salik ibnu abir ibnu shalik ibnu arkafashak ibnu sam ibnu nuhu alaihi salatu wasalam wannan haka imamu tabari babban malami na tafsiri haka ya ce wato nasaban wato shi lamaruzu din annabi ibrahim yana da mata sai matan annabi ibrahim guda nawa ne matan annabi ibrahim guda biyu ne an ce akwai saratu sa'an nan ya zauna ya auri saratu yana da shekara ashirin da biyu ita kuma saratu tana da shekara goma sha biyu ya aure ta sun zauna da shi ba ta haihu ba wato suna zaune a ƙasan wannan ur ɗin har shekara wajen hamsin da uku suna zaune to da suka yi jayayya da wannan sarki sai sarkin ya kullace shi yana neman annabi ibrahim wanted wato zai kashe annabi ibrahim hijira to daga nan ne annabi ibrahim ya fara guje-guje yana hijira annabi ibrahim ya tashi ya tafi ya tafi ya gudu ya tafi wannan ƙasan annabi ibrahim bai haihu da ita wannan saratun ba yana nan yana zaune da ita ita ita ce matarsa dai tana nan har san lokacin da ya hijira da ya hijira suka shiga garin babila bayan da suka shiga cikin garin babila daga nan kuma ya tafi wato lamaruzu yana neman shi domin ya kashe shi daga nan kuma annabi ibrahim wato sai ya tashi daga cikin babilan ma sai ya sake tafiya sai ya tafi wata ƙasa wanda ake kiranta Hurran daga nan Hurran Hurran tana kusa da ƙasan Busra Busra shine inda Annabi sallallahu alaihi wasallam hanyar Iraku lokacin da za ta fi kasuwanci wani paparo ko wani pop ya gaya ma babban manzon Allah sallallahu alaihi ka koma da wannan yaro in an gan shi akwai ire-iren mutane iri na kuma busra nan nan ne Iblis ya sauka a wurin kun gane kuma manzon Allah ya ce inna biha karnun shaitan ya ce yankin wurin kuma shine yake da kahon shaitan Allah ya sauka amin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba da labari cewa annabi ibrahim wato kamar yadda malaman tarihi suka bayar annabi ibrahim daga nan sai ya tashi ya tafi wannan ƙasa daga nan kuma sai ya sake tafiya wani ƙasa shukain shukan tana kusa da ƙasan oman oman oman na yanzu din da kuka gani daga nan wato annabi ibrahim ya tafi wato baitul ya'al daga nan ya zauna a baitul ya'al ya ji daɗin zama a baitul ya'al daga nan kuma ya tashi ya tafi baitul ya'al din yana kusa da baitul muqaddisi yamma da kogin jordan shine baitul ya'al din a wurin ne baitul ya'al yake kun gane ko mm. saboda haka ya zauna a wurin ya ji daɗi yana zaune yana jin daɗin garin yana jin daɗin garin sai ya sake barin garin kuma ya ga kar a dame shi sai ya sake komawa sai ya gudu sai ya tafi ƙasar misira da ya tafi ƙasar misira ya je ya zauna a misira wannan misira da kuke gani ya je ya zauna to babban masifa da zai dame shi na biyu da ya je zauna a misira yana zaune a misira akwai wani mutumin da yake kawo musu hatsi sai ya zo sai ya ga gidan annabi ibrahim a kewaye sai ya ga gidan wato katangan bai yi tsawo ba sai ya garan nan sai ya ga saratu saratu kuma yar uwan annabi ibrahim ne kyakkyawan mata ne amma duk da ta dan girma amma bata aihu ba kun ga macen da bata aihu ba idan ta iya gaye duk da girmanta zaka ganta da kyau kuma ka ga mace mai kyau ko da ta tsufa akwai alaman kyau jikinta saboda haka sai mai tallam ya kawo musu abincin nan sai je ga wannan sarki ga sunan sarkin in faɗa muku ko na wuce sai ya je ya gaya ma wannan sarki sarkin ana kiran shi abu malik abu malik ibnu malik ibnu jarrar wato annabi ibrahim sai suka zauna shekara guda a cikin wannan garin misalan suna zaune sai sarkin ya ce wani sai dan gulma ya je kai ma sarkin mai kawo ma annabi ibrahim hatsi yana saya sai ya je ga ma sarkin sarkin fasiki ne wannan abu ya'al sai ya ce masa wato abu malik din sai ya ce masa ai akwai bakonka da ya zo garin kan nan yana da mata kyakkyawa don haka duk yadda za ka yi ka nemi ka ganta sai ya ce to a kira mishi Ibrahim sai aka je aka kira mishi Annabi Ibrahim da aka kira mishi Annabi Ibrahim Annabi Ibrahim ya zo sai ya ce wane ne wannan wani mace ne wanda kake tare da ita sai Annabi Ibrahim ya ce yar uwata ce sai ce to ka je ka gaya mata ina so zan ganta annabi ibrahim ya je alwala ya kama sallah sai allah ya mishi wani abu sai ya gaya mata ya ce to sarki ya ce a kai ki kuma ki je kuma in baki je ba kin ga muna kasan shi komai zai iya faruwa dan haka ki tashi ki shirya ki je to sai Allah ya mishi wani abun da ake kira kashfu satellite life kashfu sunan abun sai annabi Ibrahim gashi yana nan yana zaune amma matan ta tafi gujin sarkin amma yana ganin su kuma in kai ka baka ba za ka ga matan ba ta bace amma yana gani daga nan turawa suka yi kirkiran cctv ko kuma satellite ana yin abu a can wani wuri in an saka live kana gani kuma ana yin abu a nan su video call duk wannan ilimin abun ne ina ba ta an gane saboda haka sai shi annabi ibrahim yana zaune an mishi sunan abun kashfu yana ganinta amma ita ba ta ganin shi ta tafi wajen sarkin da ta je wajen sarkin sunan sarkin abu malik sai sarkin ya zo haka nan ya ganta kyakkyawa irin bari in ta ba ke mana to idan ka taba jikin matan aure da ka taba jikin matan aure da soyayya gara ka ta hannunka wato a cikin garwashin jahannama ko kuma ka zauna da duwawunka a cikin garwashin wuta cakon ya yi jazur ka sa suka ce da ka taba jikin matan aure haka gara maka ɗinki da kofa waya cop waya copper waya amma ka duba yanzu mutane inda suka lalace wani a motan tazi wani a keke na pep wani a mashin wani ma dan a caban ne ya dauke ta ma sai can sai kaga ya kama birki waɗansu kuma sai su yi zaman danja sai su yi yan mata ne sai kaga sun zauna double sai su zauna su biyu ko matan aure sun zauna a mashin su biyu mai mashin can daga baya in ya ya ga wani ya ga wani dan dan wato dan wani irin bomb bombs din nan sai kaga ya kama birkin gaba da birkin baya in ya hada domin ka hada birkin gaba wanda yake bayan ka sai ya tashi tunda ba seat belt ya daura ba in ta tashi tana dan taba shi kuma sai ka ga yana cewa sorry ki hakuri ki hakuri ce ba da nuwa shan ya can mata ai mun take fuska zaki ce ba na so irin wannan abun ka daina yi in ba za ka yi ba ka tsaya sauka amma ke ku mata ku kuke bude ma mazaje dan haka matan aure za ta fita ta saka fitted matan aure za ta fita ta fesa turare matan aure ta saka hahil ta shafa jambaki ta shafa shadow ta gama kwalliya kai kuma mai gidanka ta barka a gida kana nan da tricota da yankakken wando ko yankakken jeans kana zaune da wata tsohon riga kana zaune kamar wato wani mai gadi kana zaune ita kamar ta gama kwalliya mutanen gari za ta nuna musu ga fitted ga hips tana nuna tana tafiya full auction tapping glass alloy factory AC leather seat tana tafiya tana nuna ma mutane tana falli tana farfasa yaya ba za ta samu mutane sha'awa ba haramun ne a addinin musulunci in kika fesa turare mai tsada mai kamshi na mai gida in kika fesa za a rubuta miki baki zina ba amma za ce rubuta miki hukuncin zina haka annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa don haka ku daina fesa turare mai tsananin kamshi ku fita kuma in za ku fita ku saka hijabi haka annabi sallallahu ya faɗa babu laifi in za ki saka gele ki rike gele a cikin jaka ki ɗauki hijabi kuma ki saka a jikinki in kin je inda mata suke babu laifi ki ɗauka ki mai da gele a cikin mata kuma ki nuna musu kwalliyarki su gol su gl su warwaro su azurfa ki nuna kina falli a cikin mata wannan babu laifi amma hanya mazaje ki sa kina tafiya kina tafiya kina cin gam pass pass kwal kwal matan aure za a kwakwala miki kuwa a jahannama babu kyau saboda haka sai wannan mutumin sarki din sai yazo zai taba wannan mata zai taba matan sai sai hannu sai ya makale annabi ibrahim yana kallo a cikin wannan abu kamar kashfu din kamar tv yana kallo sai sai ya makale sai ya ce mata sai sai sai ya ce don Allah ki ma Allah ki bar ni sai hannun ya dawo sai sai hannun ya dawo to fasiki ya riga ya sha'awan matan saboda haka sai sake komawa zai taba ta kuma zai sake taba wani wuri sai hannun kuma sai sake makalewa wasu sun ce ma yawa hannun yake yi sai hannun ya makale ji kamar shocking electric shocking sai ya ji hannun ya makale sai ce ki ma Allah ki ma Allah ki bar ni shikenan ba ta ce komai ba sai ta bari malamai suka ce in Allah ya ga dama a wurin zai iya kashe shi to amma in ya kashe shi ta zo ganawa da sarki sai aka ga sarki ya mutu dole za a kama ta dole intelligence za su je su mata tambayoyi za su ce ita ta kashe shi ko ba ga bane in kuma sarki ya paralyze baya magana za a kama ta sarki kuma za a ce ta zo ta shafa makila aljana ne ko wani abu ta shafa ma sarki wani sihiri ina fata an gane to don haka dai sai Allah madaukakin sarki sai ce kima Allah ki ji tsoron Allah ki bar ni daga ganin ki ke mutum mai kirki ne ba zan sake taba ki ba in Allah ya yarda nan sai Allah sarki sai saki hannu sai hannu sai ya dawo daidai sai ce to da gani ke mutumin kirki ne sai ya dauko Hajara house girl Hajara sai ya bata yace to ki je ta dinga taya ki ayyuka ayyukan gida Hajaran nan ita ba kibiya ne asali ita ma tarihinta ita ma yar gidan wani sarki ne an kamo ta daga wajen wato an kamo ta irin yaƙi da ake yaƙe yaƙe da ana yaƙi aka kamo ta to shine sarkin kuma sai ya ɗauka sai ya ba da wa annabi ibrahim kuna ganewa ko annabi ibrahim ya aure an ce ita bakibdiya ne ita hajara kun gane ko waɗansu malamai haka suka faɗi waɗansu malamai kuma sun ce a'a ita annabi sallallahu sallam ya aure auri bakibdiya ya aure mariyatu kibdiya ita ta haifa mishi a wato ibrahim wannan ibrahim sauran 'ya'yan mata 'ya'yan manzon allah sallam gaba ɗaya na nana khadija ne an ibrahim shine wanda sarki muqaiqus wato ya ba ya aiko ma manzon allah mariyatu kibdiya kiɗɗi kun ga yar kiɗɗiya ne malamai suka ce a'a mu najeriya gobir gobirawa suna daga cikin kiɗɗawa saboda haka amma wancan kibɗawa irin na jajayen fata ne in ji malamai haka suka faɗi malaman tarihi to wannan sarki bayan ya yaka nan shine annabi ibrahim daga nan sai ce bari in bar misira tun da an matsa mini bari in bar misira sai ya bar misira da ya tashi ya bar misira ya koma kuma sai ya sake dawa wato wannan kasan baitul ya'al sai ya koma wurin saboda ya ji daɗin zama wannan sarki tun da ya matsa mishi sai ya koma a wajen yana zaune baitul ya'al din nan daga nan wato sai ya tafi palasin palasin a anguwan da ake kira wato hebru sai ya zauna a palasin din hebru nan aka ce shine yaren annabi isa anguwan hebrawa shine yaren da annabi isa yake an maka tambaya wani yare annabi isa yake yi yaren hebru saboda mai annabi ibrahim wuri ya ya zauna wasu kuma suka ce sai annabi ibrahim ya je wato ya ya zauna a wannan wato hebrew din daga ya aladi ya je ya zauna yana zaune a wurin yana zaune yana zaune a wurin saboda ka sai hajara ta ce a ah, to tunda ah, nana nana wato nana ah, saratu sai ta ce a to tunda baka aihu da ni ba ga shekaru ya ja mun yi girma me zai hana ba za ka aure wato ka yanta wannan yarinyan ba mu aihu ko za ka aihu da ita ko kuma za ka samu zuriya da ita an ce daga nan annabi ibrahim sai ya dawo ya taho sai ya dawo ainihin dimash ya zauna a dimash garin da aka ce annabi isa zai dawo in ji annabi sallallahu alaihi wasallam wannan dimash yana nan a cikin sham saboda haka sai ya zauna a wurin yana zaune a wurin sham din dukkan wato da annabi ibrahim eh, sai suka dawo da annabi ibrahim da saratu da kuma hajara da lot annabi lot annabi lot din ai babbansa ne yana tare da shi lokacin baba ma annabi lot annabta ba sai suna zaune da shi a dimash suna zaune annabi ibrahim ya aure wato hajara bayan ya aure hajara a dimash aka haifi wato shi annabi isma'il an haife shi to lokacin da nana hajara ta samu ciki ba ku tarihi ko na wuce nana hajara ta samu ciki to sai annabi ibrahim saboda ya dade bai haihu ba domin duk namijin da bai haihu ba ko matan da bata haihu ba idan ta samu yaro akwai zumudi akan yaron kun gane ko hmm. saboda haka za ku ga tana son shi to amma za ta so shi ta so shi yadda shari'a ya faɗi kar ya yi laifi kar ya zo ya yi kashi akan gado ta ce ba ka ji ka ya zage ta ya ce ungonki ta ce kai jiniyo babu kyau ba zagi wannan babu training matan nan ki je ki sake kwasa-kwasai ki tambayi malaman islamiyya su koya miki yadda ake tarbiyya an ce annabi ibrahim yana zaune a wannan wuri aka haifi annabi isma'il dama tun da hajar ta samu ciki sai annabi adamu annabi ibrahim sai ya ce mata to tun da daman hajar tana taya ki aiki saratu to ki bata mana ta ta samu hutu kasan mace ta samu ciki ana so ta zanga hutawa kada aiki ya mata yawa ita ne wanke wanke ita ne guga ita ne sara ita ne ɗiban ruwa ita ne ainihin wato daka ita ne tankaɗe ita ne yanka ita ne shuka ita ne noma kada ka yaka in ka yaka baka kyauta ma wannan mata ba ina fata an gane a barta ta huta shine turawa suke cewa betres wanda ya fara yi shine annabi ibrahim to tun da annabi ibrahim ya ce a dinga daga mahajar kafa ta samu betres to daga nan sai saratu ta ce ok wato don ta samu ciki an fara sama maka yaro kaga ciki shine zaka fara ce mini ta daina mini aiki ta daina to daga nan kishi ya fara kullawa a zuciyarta tana aihuwa annabi ibrahim in ya shigo gida sai ya ce a ah, assalamu alaikum in ya ce amince tabbata gare ku sai ya dauko shi isma'ila isma'ila na na na na sai ya mishi wasa to saratu sai kaga ta bata rai ta ce to kar shaidan ya rinjaye zuciya na don haka abin da nake so ka ɗauki wannan yarinyar ka tafi da ita a nan ka tafi a gabana a nan sai annabi ibrahim ya ce ya ce to shikenan sai allah ya ce eh wannan maganan ka ɗauke ta ka tafi da ita ka bar ka ɗauke ta shine ya tafi da ita ya kai ta bakka sunan wurin ana kiran shi bakka ba makka ake kira ba lokacin bakka abin da ake nufi da ma'anan bakka kuma wurin da yake fanko babu shuka babu ruwa shine ake kiran ma'anan bakka saboda haka haka aka kira a cikin alkur'ani sunan makka bakka kun gane ko saboda haka lokacin daga baya ne aka zo ana cewa makka ina fata an gane annabi ibrahim ya dauke ta da ɗanta isma'il aka tafi da shi aka je aka ajiye su a wannan waje sai ta tambaye annabi ibrahim to yanzu kai mai gidana ne ka kawo ni ka ajiye ni a wannan waje ka aje ni ba kowa daga ni sai Allah ko dai in dai umarnin Allah ne to babu komai in dai umarnin Allah ne kai sa ka kawo ni sai haka domin sarar da ce in gaje kar ka yi magana da ita ko a hanya <laughs> mata akwai kishi waɗansu matan saboda kishin su kashe yaro suke yi idan ba su aihu ba in wata matan ta haihu sai su kashe yaro akwai matan da na gani ma a tarihi ya faru a najeriya din nan ita ba ta haihu ba amma da kishin ta haihu sai ta kama ƴaƴan marainan ƴaƴan marainan yaron gaban yaron mazakutan ta yanke aka je police suka rida ta tana zazzare ido kuma a wurin ga hijabi nace to me amfani hijabin ki baki hijabi ba kin jawo ma musulunci zagi ga hijabi akan ki kuma kin je kin yi abin da babu kyau wannan ba ɗabi'a mai kyau bane ku dinga yin abin da za ku aikata akwai matan da kuma mijinta zai yi aure ta soke shi da kwalba akwai matan da mijinta in zai yi aure ta kashe shi akwai matan da in mijinta zai yi aure ta sa mishi poison akwai akwai mazaje da yawa da ba sa cin abinci a gidajen su. akwai namijin da in yana bacci matan kullum saboda shiga bokaye tana so ta yanke mishi gemu ko ta yanke mishi gashin baki za a je a hada mishi a hada mata wani magani akwai matan da saboda imani kan mijinta ya aure ta zauna ita kadai sai idan tana haila ta samu tsokan naman beef naman shanu ta saka a cikin farjinta in ta kwana da safe ya yi tsami ya ɗauko tsamin tsamin tsamin haila sai ta ciro sai ta soya ta haɗa da sauran nama shi kuma idan ya aika leman wannan naman yana zazzare ne na a tsokan naman wato na haila ne ya ce allahu akbar allahu akbar an ce mata da suke tsarki su yi tsarki su ba mamajinsu su sa musu a soɓo ko a drinks ko a juice ko a ainihin wato fat alive ko a ainihin exhaustive ko a ainihin wato wine wa wine abun nan wine abun nan non alcohol su saka su yi mixing da wani juice ko su sa a kunun zaki ko su sa a kunu su dama ko kamu ko ainihin su dama su sa a cikin bururu su yi tsarki mace ta yi tsarki da tin gabanta ta sa mishi a ciki to matan nan ba ta mutuwa sai ta walakanta ba ta mutuwa mummunan mutuwa take yi kafin ta je lahira kuma Allah ya zama mata ku duba wannan misali yanzu zaki iya abun da kika saka ko yawunka ka tuba za ka iya ci bella tana tsarkin dattinka kila tana da infection a duwawunta ta je ta tsarki ta je ta zuba ma mai gidanta ya je ya sha shi kuma yana zazzare ido Allah sarki bai sani ba wata ta yi mishi a dan miyan sitiu yana sha karkata ka sunan miyan in ba ku labari ko wuce <laughs> akwai masu yin rubutun alkur'ani a tafin kafansu sai su yi yawo su taka kamar taku bakwai sai a wanke sai a ji a zuba ma mai gida a rubutu wai sai ya sha wannan wai su ne dan dama dama kafira yar jahannama ne duk wanda ta taka alqur'ani da gangan wato jahannama za ta tafi sakamako sai dai in ta tuba ta yi fari amma ta fita musulunci ina fata an gane ku bari in mun samu waɗansu karatu za mu muku bayani a can gaba annabi ibrahim daga nan sai ya ɗauke su wato sai ya kai su wannan makaɗin sai ya dawo da ya dawo malaman tarihi sun ce annabi ibrahim yana zuwa monthly wata-wata sai a kawo mishi wani dabba ana kiranta burak wannan dabban da manzon allah ya hau daga maka ya zo baitul muqaddisi ya daure ta a baitul muqaddisi daga nan kuma sai mala'ika jibril ya dauke shi suka tafi sama ta bakwai ya je karɓo mana wannan kamsu salawati wannan salloli guda biyar ɗin. to dabban da ya hau daga maka zuwa madina a daga makka zuwa baitul muqaddisi to dabban ne annabi ibrahim asali shi ya fara hawa ana kiranta burak in ta kalla waje daga nan inda za ta kalli bauchi to tsallin kafarta kenan daga nan in za ta kalli kano to iya tsallinta kenan daga nan in za ta kalli Legas iya tsallinta na farko kenan haka dabban kuma annabi ibrahim in ya je da yam in ya je da safe ya yi hira da yamma kuma sai ya dawo sai ya dawo kuma ya zo ya zauna haka ana nan ana nan annabi ibrahim wato waɗancan suna zaune a wurin ya dawo bai wuce ba ya dawo yana zaune a cikin wannan gari an ce malamai suka ce malamar tarihi yana zaune a hebrew wasu sun ce a hebrew yake zaune yana zaune a wannan hebrew shine mala'iku sai suka zo masa za su mishi bishara zai haifi annabi ishaq domin annabi isma'il ya girme annabi isaac da shekara goma sha uku ina fata an gane sai saratu ita ma allah sarki da ta yi haƙuri sai allah ya bata ciki to shine allah yake cewa bismillahir rahmanir rahim ta taqadisu bahi ibrahim al mukramin hmm. iz dakalu alayhi fa qalu salaman qala salamun qaumun munkarun faraga ila ahlihi fa jaa bi ijli sabil hmm. fa qarrabahu ilayhim qala alla ta'kulun fa awjasa minhum kifa قالوا لا تخف وبشروه بغلام أليم فأقبلت امرأته في سرة فسكت وجهها وقالت أجوز نقيم قالوا كذلك قال ربك إنه هو لقيم الأليم qala fa ma khatabukum ayyuhal mursalun to wannan sun ce a wannan garin ne mala'iku suka zo an ji abbas yace mala'ikun guda goma sha biyu ne isna ashara su goma sha biyu ne au asharan ko su goma au salasan ko su uku ma'a jibrilu tare da su akwai mala'ika jibrilu su ne suka je suka yi shelin kasan nan idan mun zo kisa a anbiya'i za ku ji yadda faifai yake yadda daga nan kuma aka bawa annabi lut to annabi lut yana zaune da ita da shi da saratu da dabbobi domin ya gaji dabbobi a wajen babansa akwai tarihi da ake bayarwa wai annabi ibrahim sun samu gaba da ɗansa kenan wato tun da shi ɗan abun nan wan babansa ne wai sun samu fada daga nan lot ya tashi wa shine sai ya tafi ƙasan sadoma a'a wannan tarihin bai inganta ba ina fata an gane wannan tarihin da ya inganta annabi lot yana ma annabi ibrahim biyayya har sanda aka umarce shi ya tafi wato aike an ce daga nan wato bayan saratu ta haihu bayan wato hajara ta rasu saratu ma sai ta zo ta rasu to da ta rasu a palestine din dai sai annabi ibrahim ya auri mata guda biyu in ba ku sunan matan da kuma to sun mata biyu da ya haifa ya aura sun haifa mishi 'ya'yan maza guda goma ga sunayen matan na farko akwai katura na biyu sunan matansa na biyu akwai hajju hajjo hajju hajjun sunan matansa na biyu to waɗannan duka 'yan ƙasan falasina ne sun haifa mishi 'ya'ya maza kuma duka maza guda goma ga sunan 'ya'yan na farko sunan ɗan ku dinga irgawa akwai yaksha na biyu akwai yakshan na uku akwai eh, latan na hudu akwai eh, nashak na biyar akwai zumran na shida akwai na nadiyan na bakwai akwai amim na takwas akwai nafis na tara akwai kaisan kaisan <laughs> kun ji kaisan ko to na tara akwai kaisan na bakwai na goma akwai sugra wato da yaren ibraniyanci kenan sugra amma da larabci ana kiran shi sugraka kun gane ko da larabci to su ibraniyawa suna cewa sugrat sugrak to wannan 'ya'yan da annabi ibrahim bayan rasuwan saratu da hajara ya auri mata guda biyu nan ƴaƴa maza da suka haifa mishi kenan to ga faifayin shi a cikin alkur'ani kace me Kala salamun alai. Ya ce aminci ya tabbata gare ka ya baba. Sa'astaghfiru laka rabbi. Da sanu zan roƙa maka gafara Ubangiji. Innahu na bi hafiya. Ubangiji na ya zama mai rangwami ne akan in na roƙe shi zai amsa mini. Wa tadlikum wa ma dauna min layi? Annabi Ibrahim an ce da ya bayyana cewa babansa mai bautan gunki ne ba zai tuba ba ba zai bari ba Allah sai ya kwabe shi ya daina. Amma ya yi wannan addu'a ne kafin ya gane cewa baban shi wato ba zai tuba ba. to shine sai annabi ibrahim ya ce masa ya ce ma mahaifin shi wa atazilukum zan nisance ku wa ma tad'una min dunillahi wato tawul muqaddam wa ma tad'una min dunillahi ga baban yana gaya masa kenan ido da ido sai yana ce masa wa ma tad'una min dunillah da abin da kuke kira wanda ba Allah ba wa ad'u rabbi kuma zan wato wa ad'u rabbi kuma zan kira ubangiji na zan roki ubangiji na fa Allah akuna bi du'ai rabbi shakiyya kuma idan na roki ubangiji ba zan zama marashin arziki ba wajen roƙon ubangiji falan yayin da annabi ibrahim ya nisanci babansa mahaifinsa da mutanensa wama ya'buduna min dunillah da abinda da suke bauta wanda ba Allah ba wa abna lahu ishaqa wa yaqub sai muka bashi da annabi ishaqa annabi ishaqa ya haifi annabi yaquba fa kullan ja'alna nabiyya su da annabi ishaqa da annabi yaquba ya haifi annabi yusuf dukkan su annabawa ne wa wa'abna lahum min rahmatina Allah ta sai muka bashi da daga rahaman mu ji Allah waja'alna lahum lisana sidikin aliyya inda aka ambaci annabi Ibrahim da ya sa wato kowane al'umma suna so musulmai suna so yahudu suna so nasara suna so annabi Ibrahim ya zama wato daga cikin su zukur bil kitabi Musa to wannan kisan annabi Ibrahim khalilullah, badadin Allah an ce lamaruzu da ya matsa ma annabi Ibrahim an ce ya matsa masa to da ya matsa masa Allah da ya tashi zai kama lamaruzu Allah sai ya turo kuda zubab wannan kuda din Allah sai turo kuda kudan nan sai suka zo baka taba jin tarihi ba in ba tarihi ba kudan sai suka zo suna cinye jikin mutane suka cinye jikin mutane kakaf sai suka zama da su skeleto sai aka bar lamaruzu don ya wahala sai kudan ya shiga cikin hancin lamaruzu lamaruzu fa ihu yake yayi ta nan yayi ta nan kudan tana ta wahalar da shi tana ta bashi wala tana ta azabtar da shi shi Allah idan yana so Allah zai kama mutum ta inda baya tsammani mata in kika zama an gaya miki dokan Allah kin kiki daina an gaya miki dokan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kin kiki daina an gaya miki ki bi mai gidanki sau da kafa ki ma mai gidanki biyayya ko baki iya qur'ani izi sittin ba in kina ma mijinki biyayya ko baki iya bukari da muslim da tirmizi da ibn majah da nisa'i da abu dauda ba in kina ma mijinki biyayya kina koyan sallah kina koyan wato in kika mutu baki ga aljanna ba wato sai dai in baka ma miji ki biyayya amma ko kin haddace alqur'ani mai suru mai izu 60 mai surori 114 basmala 113 sura makiya guda 90 magane 24 ko kin haddace shi wallahi in baka ma mijinki biyayya jahannama direct na haka maza namiji yana da karfi akan mata Allah ya ce arrijalu kawwamu arrijalu na ala nisa Allah ya ce ai mazaje wato sun suke da fifiko akan mata in ku mata ba ku sani ba kar don ke mata kina nan jazur ko kuma balarabiya ne ko black africa ne ko kuma a'a ke matan nan wato ba indiya ne ki ɗauka cewa miji zaki walakanta shi a'a miji fa shi ke da fifiko ko da mijin ki dan gajere ne dan kukun da kafan shi da faso ko da mijin ki mummuna ne ke kin fi shi kyau to mijin ki dai wato Allah ya ce ne yake da iko yake da fifiko a sama saboda me saboda game da fifiko da Allah ya fifita tsakanin mata da miji ba'dukum li ba'd shashi ga shashi inji Allah ai ko abin da mijinki yake shopping yake kawa ya kawo miki wato white rice ya kawo miki bita, ya kawo miki somolina ya kawo miki wato masara ya kawo ordinary masardi ordinary marori kula ji mm. <laughs> to ya kawo miki ya kawo miki nama kilo daya kilo biyu wata rana ya kawo miki tsire wata rana ya kawo miki kaza wata rana ya kawo miki naman zabo wata rana ya kawo miki naman tolotolo idan wata rana ya kawo miki naman akuya wata rana to saboda waɗannan fidin da yake miki din nan ya kawo miki da ki da wurin zamanki da kayan sakawanki da kula da right ɗinki da yake kula to wannan Allah ya bashi fifiko a kanki in ji Allah Allah ne ya faɗa na ba shi fifiko a kanki saboda me fasalihatu Allah ya ce mata nagari ita ce in mai gidanta ya dawo ya ce assalamu alaikum sai ta ce wa welkom wa alaikum assalam kuma za ta amsa da farin ciki amma miji ya ce assalamu alaikum ta ce wa alaikum salam ko kuma sai ta umbara bakinta ta hura kamar tip wa alaikum salam wata ma tana hira da kawayenta mai gidanta ya shigo sai ta ce ya ce assalamu alaikum sai ga ta ci gaba da bada labari aini billahi azim da da kuke gani na samari na 87 <laughs> sai kawayen da su ce mata ke kawayen da su ce mata ke ki tashi mana ga mai gidan ki kyale shi sha wahala yanzu hakan nan ya dawo sha wahala sai can shi kuma sai ce Allah sarki soko shi kuma sai ce mata ina saurin ta ce ina zuwa ba kuwa na yi fuck you yaya za ki hakan nan mai gidanki ya zo wani ba ta bi mai gidanki ai fallawa da gudu za ki ki bar bakon tana zazzare ido ki haɗa mata shayi tana sha tunda bakon mai kwaɗayi ne haɗa mata da fanta da coca cola ko maltina ki ajiye mata ke ki je ki nuna mai gidanki soyayya kun gane ko marry without love is like a building without foundation wa min ayati an khalaqa lakum min anfusikum an khalaqa lakum min anfusikum Allah ya ce na daga cikin ayoyin ubangiji inji Allah halittan annabi Adamu da Hawwa'u azwajal min ayati an خلق lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha mata idan an baka mata ana so ka samu nitsuwa ne gare ta kamar yadda ayan alqur'ani yace hunna libasul lakum wa antum libasul lakum wa antum libasul lahum Allah yace matan ku sutura ne ko mazajen ku sutura ne ma gare ku saboda haka mata idan kana da mata eh, ta da ma walata a hibai debbo idan ma <laughs> wato idan zuciyarka baya kwanciya baka samu mata ba ka je ka kara aure kai ta nijar ko kai ta kano kano ko ta kai ta maradi maradi ko kai ta ta katsina katsina ko ka zo ta filato filato ko ka zo ta nasarawa nasarawa ko ka je ta ikiti ikiti ko ka je ta akwa ibom ko ka je ta ibadan ibadan ko ka je ta yola yola ko ta gombe gombe ko ta bauchi bauchi ko ta yobe yobe ko ta maiduguri maiduguri idan ka ƙara su biyu sai bala'i ba su kwantar maka da zuciya ka fara ramewa wuyan ka ya fara zama kamar lema kullum ka zama kana cikin problem damuwa loma ma in ka ɗauko sun sa maka problem pressure sun sa maka akwai matan da mata da suka saka mijin pressure yana ɗauko loma sai saka aljihu kan shi zafi akwai matan da ta sa mijinta zafin kai yana tashi kai sai saka rigarsa bai bai haka ya fita an ba ku labari akwai mata guda uku suka sa mijinsu zafin kai limami ne an kira sallah Allahu akbar Allahu akbar aka gama kiran sallah yayi Allahumma rabba hadhihi kaza mata suka tafasa kanshi a cikin gida wannan hikaya ne ba hadisi bane ba aya bane aka tafasa kan mai gidan nan sai mai gida sai wato ya gane ana jiran shi sai ya fita a fusashe da malum-malum ɗinsa faram faram faram ke na je ja sallah yana jan sallah da ya gama yana tahiyya at-tayyatu lillahi az-zakiyatu lillahi tayyibatu salawatu lillahi ya karanta Allahumma inna na'udhu min azabi jahannam ya gama karantawa zai ce assalamu alaikum din nan wa rahmatullah assalamu alaikum sai ce shegu yan banza aka ce amma lan kuma ya da zagi ya ce ayyo mata ne suka sa ni zafin kai mata ku daina sa mazajen ku zafin kai in ba ka ba wuta na jira ku dinga kwantar ma mazajen kurai shi yasa aka ɗauko mana faifayi a cikin alkur'ani a wurare dema a dewa shi yasa aka ɗauko mana aka ce wa man qudira alaihi rizquhu falyunfiq mimma Allah idan kin aure miji mijin din bai da wadata domin dukkan mu nan da kuke ganin mu yadda fiskokin mu daban-daban haka zukatan mu daban-daban haka arzikin wani yafi na wani to yadda kuke ganin mu nan in mata miji Allah ya sa babu wadata ke hakuri ki zama irin matan sabai inna na nasbiru ala rujui wala nasbiru min azabil akira haka ake so idan malami ne ki kwantar mishi da hankali idan driver ne ki shirya mishi wato a wato breakfast din shi early in the morning idan ainihin mai tafiya office ne a shirya masa breakfast din shi a aje a dining table idan ba dining table bane a shimfiɗa darduma ko kuma irin wato carpet da ake shimfiɗa wannan a shirya masa wato breakfast din shi in lunch ne a shirya masa in dinner din shi ne a shirya masa bayan an shirya masa kuma ki yi wanka ki feshe wajen da kamshi idan akwai kuda a wurin kafin mai gidan ya zo da 3 hours sannan ki fesa maganin kuda ya kore kuda sannan ki ɗauko kayan kamshi ki fesa a wurin sannan ki shimfiɗa abinci ki shirya abinci a wurin kar ki yadda mai gida ya ki sai ya tambaya ina fork a kawo mini ko ainihin wato cokali a kawo mini sai ta ce ina ladi take ne baban kuwa kai mishi cokali sai kuma yarinya sai ta tashi kamar yana ta samu dawa zalau zalau zalau sai ka je baban ma mai ta dan tsuguna a gefe tun da maman baban na zaune domin a dokar musulunci in baban ka na zaune kai ma ka zauna a gefe amma sai ka zo baban na tsaye baban na tsaye sai ta dauko hakan nan yana tsaye sai ta mika mi cokali baban ungo ungo Allah sarki baban shi kuma sai hakuri sai karba sai ce yau ba ku je makaranta bane ta ce eh wallahi ina hutu sha sha sha ba haka ake da baba ba ana so ki kwantar ma ki hankali ya ji daɗi ke mata ke za ki tashi aikin da za ki dinga yi kina kawo mai gida lada ne ba yara ki shirya komai cokalin ma idan kika ajiye saboda kuda suna malangare kuda suna zirga-zirga saboda ainihin malaria saboda gudun typhoid saboda gudun virus saboda haka sai ki ɗauki abun nan cokalin sai ki naɗe shi da tishu kamar yadda 'yan birni suke yi wannan ina wa'azi daidai kwakwalwanku ne 'yan birni su wa'azinsu daban ya kamata a musu wannan ina yi daidai naku ne kun gane ko saboda haka sai ki naɗe sai ki aje masa idan kin aje bayan ki aje kofi na glass ba ku je aljanna ba ba ku je aljanna da Allah yake tallata aljanna ba sai ya ce akwai kofi mai hannu akwai kofi wanda ya kasance babu hannu tumbler aljanna Allah yake yake faɗa yake wa akwabun mawdu'a wa namariku masfufa wa marabiyu mabasusa akala sai magana da larabawa wa namariku masfufa eh? wa zarabiyu mabasusa wannan duka shirin aljanna abincin aljanna ne shirye-shirye abubuwan da in ka gani zaka ji daɗi amma wata matar don mugunta sai ta kawo mai gida furfula tsisa sa ko dai Allah sarki mu maza dai muna shan wahala wallahi hmm. wani furfula tsin ya kode ni ne ita ma ba gara ki kai wajen mai fenti ba ma fenta masa wallahi full plus a kode abun tausayi ana so ki kawo mai mai gida foot yana kyalli yana komai zaka ga mata suna gyara fuskar su kullum wata ta shafa wannan ta shafa wannan fuskar ta na kyalli amma kwano mai gida a kode cokalin mai gida a koɗe wa ya gaya miki ana wanke cokalin mai gida da sabulu har sabulun ya makale kuma wa ya gaya miki ana wanke cokalin mai gida ainihin wato da soson waya soson wato ya zazzana mishi kwanon mai gida kai mata waɗansu dai wallahi za ka su kawai don haka amfanin hijabi a yi aiki a ji tsoron Allah amfanin makaranta a yi aiki da ilimi a zauna da mai gida a kwantar mishi da hankali shi yasa kuke ganin aure yana mutuwa da kowa an tabbata wallahi ina so na yi aure na auri dogo mai saje mai hanci mai ainihin idonsa ruwa-ruwa a'a kwallo ne idon wannan idon takarda ne masu zana masu labari a takarda su suke shiryawa in kika zauna wai sai kin samu miji dogo mai saje mai dan gemu mai dan abun nan baki mai dan ido farisol kyakkyawa ba gajere ba wallahi kin zauna zaki aure wannan da wuya ki samu miji don wannan a takarda ne ake zanawa ana samu amma da wahala kun gane ko saboda haka wai wata kuma sai ta ce wallahi ni ina son redimet. Wallahi ka ga wannan fa gaye ne fa gaye ne ya iya wanka wanka wa hadda wani tangin an yi takarda takarar qur'ani ba ta iya ba amma in an zo tana magana ya iya wanka billahi ana bobo <laughs> ana pampa game <laughs> eh a ce a ga wani saurayi ya zo gemu sa kamo biyu ga wani saurayi ya zo gemun sa kamo biyu gemu sa ɗaya haka biyu haka ya gemu kuma ya yi shigen wasu zakir nice dan hula irin zakir nice dressing ya dan saka ya samu coat ya samu dan necktie ya saka ah, ya ah kai ni ba na son irin wannan ustazan ustazan na ina ni ina ustazan bana yana zazzare ido wallahi ba za aure mutum mai gemu ba na so baban ta yace a a mu muka san jiya muka ga yau muka ga jibi ustazan na sun firke aure da kyau sai da cewa ah, ni wallahi ba na so ni ina so hanson gaye wanda zai dinga saka wando yana ass down you know ya iya saka jeans ya iya saka ainihin chinos ya iya saka ainihin wato ainihin velvet ya iya sakawa yana ass down kuma ya iya rocket ne dan gaye ne haka take magana fa in ta zo ta samu kawarta ba ta ce bani hannu sai a tafa eh, za a yi gulma kenan <laughs> mata haka nan suna nan suna nan irin wannan wata macen fa tana gani kamar abun alkhairi ne juya mijinta take yi tana gani kamar alkhairi har ba mu kawayenta labari suke yi sai ta ce wallahi ki zo ki ga yadda zan waina shi ta eh, ya zo kai sai ta ce ma a cikin kawayen suna nan kawan kuma tana smuggling tana nema har jama'a za kai shi kuma Allah sarki bai sani ba sai ta ce je ɗibo ruwa shi yasa ai ai mun san manzon Allah ya ce a yanka a taya mata aiki amma wata matar shedaniya ne in kana taya ta aiki sai ta gaji kawarta sai ta ce ki zo za ki gani ya saka gajeren wando ya saka best sai ki ga yana taya ni yankan kubewa wata rana ma sai ta sa sai ta san kawarta za ta zo sai ta ce dan taya ni dakan nan mana shi kuma sai sa tricota da dan abun nan gajeren wando na wannan kawan ko tana daukan hoto bellantana bellantana yanzu inda ake da waya wallahi sai ta dinga daukan shaboye shi kuma bai shi kuma yana taya matarsa aiki yana gani yana sunna ita kuma ta je ta hada masa gurnet a can yana daga yana wata rana kuma in ta ga dama sai ta dan ce masa dan Allah ka dan taya ni tankade mana dan taya ni tankade ga kawata tana na daki tana zaune shi kuma sai fara a ah, tankaden nan ni ban iya ba ta ce ai koya ake yi ga inda zaka yi in ta mishi haka shikenan sai shi kuma sai ce to bani in gwada sai fara ina ya ga zai da <laughs> fita sai ta ce zai ta ce makawo zai ke leka shi zai ke leka shi sai ta zo sai ta leka sai ta sami shi yana shi bai ta zo ta bayan shi yana haka hatta wani haka ya kishi shi ba <laughs> ku bari sai gobe za mu ci gaba da karatu Allah ya muku albarka Allah ya sa mu gama da duniya lafiya ku yi ma mazajen ku biyayya banda zalunci banda ha'inci Allah ya hana zalunci ina fata an gane kai mai gida kada zalunci mata mata kada ta zalunce ka ina fata an gane ku zauna da mazaje da alkhairi Allah ya muku albarka Allah ya mana albarka Allah ya zama da Najeriya lafiya jami'an custom Allah ya musu albarka jami'an soje Allah ya musu albarka jami'an yan sanda Allah ya musu albarka PS Allah ya musu albarka ainihin civil defense Allah ya musu albarka immigration Allah ya musu albarka ainihin wato grand rover Allah ya musu albarka ainihin vigilante yan agaji Allah ya musu albarka da yan agaji maza da yan agaji mata Allah ya musu albarka Allah ya zama da Najeriya lafiya Allah ya ba mu zaman lafiya Allah muna gaba ne Allah ya bani aljanna Allah Allah ya ba mu Allah rama aljanna Allah ya ba ku aljanna gaba daya Allah ya haɗa ku da mazajen ku cikin aljanna firdausi Allah ya haɗa ni da mata na cikin aljanna firdausi Muna gaba da ni <laughs> to waɗannan duka wanda suka taimaka aka tafi da wannan masu talabijin wato masu ɗaukawa da 'yan kamera da 'yan rediyo da 'yan jaridu duka muna fata Allah ya ba su lada mu yi tarayya da su cikin aljanna firdausi Allah ya gafarta mana sa'annan duka mu Allah ya biya bukatu mu na alkhairi Allah ya sa mu gama da duniya lafiya wa subhanaka allahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta